barkanmu da wannan marice na talata sha shida ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan uku a shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya kafin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ya ce malam yaushe ya fi cancanta a yi addu'a yayin buɗe baki shan ruwa kafin a ci dabino ko bayan an ci dabino da fruits da za ka lawa khairat hadisai sun nuna shi dai mai azumi ko da yaushe ya addu'a addu'a sa karɓaɓɓiya ce da sannan kuma akwai ruwayar da take nuna cewa a yayin buɗe baki mai azumi zai yi addu'a yayin buɗe baki zai iya ɗaukar ma'anar kafin da kuma baya da aka kowanne cikin waɗannan yanayi guda uku mai azumi ya yi addu'a insha Allah ana sa ran Allah zai karɓa masa wani za ka ga yana da dama ya yi addu'ar kafin lokacin buɗe bakin wani kuma sai lokacin buɗe bakin ya fi samun dama matukar addu'ar taka ba za ta ɗauke ka zuwa ga ka jinkirta buɗe bakin ya yi tsawo ba to babu laifi da aka abin da aka fi so dai idan lokacin buɗe baki ya yi buɗe baki shi ne farko to kuma babu laifi bayan sa ka yi addu'a kafin sa ma ka yi addu'a ko kana tsaka da addu'ar in an sha sharuwan lokaci ya yi ka tsaya ka sha ruwa kuma ka ci gaba da addu'a ka duk wannan babu laifi ya ce tambaya ta biyu mai yin ƙasaro a halin tafiya da yin sallar ƙasaro da mutum eh, ƙasarun da kuma mutum ya bi jam'i wanda ya fi yin kasar ya fi a kan ka bi jam'i ka cika an gane ko da sannan ya ce wanne ya fi lada da falala to sai dai idan ya zama cewa garin ka ware ka yi jam'in za a samu rarrabuwar kan al'umma to a nan in kai kaɗai ne ba wani wanda zai yi jam'i tare da kai shi ma mai kasar to ka bi sauran mutane ka cika wannan ya fi lada amma dai a halin tafiya ƙasar ya fi cika sallah lada sai dai idan mai ƙasar ba zai samu jam'i ba to da ya rasa kuma jam'i ya yi ƙasar shi kaɗai to gwanda ya bi jam'i ya cika sallah sai ce ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam ya ce mana Allah ya haɗa ka da alkhairin da ke cikin alkur'ani ya tsare ka daga azabar da ke cikin alkur'ani amin Allah ya mana baki ɗaya ya ce tambaya ta ita ce malam me hukuncin wanda ya aikata saƙo wanda a addini idan an gan shi kisa ne sai ya kasance ba wanda ya gan shi zai ta istighfari ne eh idan mutum ya aikata laifi Allah ya suturta shi ya rufa masa asiri to sai je ta neman gafarar Allah ya tuba tsakaninsa da Allah Allah yana da wata hikima a tare da shi in Allah yana so ya fallasa ka zai iya fallasa ka kuma ba a so ka je ka kai kanka da kanka ka faɗa amma idan ka yi hakan kuma ba ka yi laifi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zamanin sa akwai mutum biyu cikin sahabbai wanda suka aikata laifin da ya kamata a kashe su dukkanin masu aure ne suka yi zina ɗaya namiji ɗaya mace kuma suka kai kansu annabi sallallahu alaihi wasallama ya zartar musu da hukunci kowanne da annabi da ya zo ya gaya wa annabi sai da annabi ya ba shi kofar ya kubutar da kansa na farko shine ma'iz da ya zo ya gaya wa annabi sai annabi ya kau da kai ya sake faɗa annabi ya kau da kai ya sake faɗa ya kau da kai sai da ya haka sau hudu sannan annabi ya tambaye shi ya ce ko baka da hankali ne ya ce lafiya ta kalau hankali na daidai yake to sai manzo Allah ya ce aje a jefe shi da aka je ana jefe shi da ya ji zafi sai ya ce na fasa na fasa sai sahabbai ba su kyale shi ba suka kashe shi suka zo suke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ai da ya ji zafin dutse sai kuma yace ya fasa sai annabi yace ce me yasa ba ku dawo min da shi ba ku kuka kama shi ba shi ya kawo kansa ba ta biyu ita ce ghamidiyya ita ma mace ce ta yi zina bayan ta taɓa aure har ta samu cikin shege ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce na yi zina kuma akwai ciki a jikina yanzu da haka ai mun haddi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita je ki sai kin haihu bai tura an je an ga gidansu ba bai sa a je a kula da ita ba ya ce je ki sai kin haihu malamai suka ce ya bata kofar in ta tafi ne kar ta dawo ta istighfari amma ita kuma saboda tsoron Allah ta saboda abin ya dame ta so take kawai a wanke ta daga zunubin kar ta je lahira ta gamu da matsala bayan ta haihun ta sake zuwa da ɗanyen goyon wajen annabi ta ce ga ɗan na haihu sai annabi ya sake cewa je ki sai kin yaye nan ma dama aka ba ta da ta dawo ba annabi ba zai sa a nemo ta ba ta je bayan ta yaye dan dan ma ta tabbatar da ta yaye shi sai ta taho da yaron da abinci a hannunsa yana cin ko biskit ko alawa ko gurasa ta ce gashi na yaye manzo Allah ya ce je ki sai kin samu wanda zai rike miki shi da amana a cikin yan uwanki duk dama ake ba ta ta gudu kar ta dawo saboda Allah ya suturta ta ta je ta samu wani daga cikin yan uwanta ya ce ya yarda zai rike mata ɗan da amana kamar ɗan da ya haifa suka zo da shi gaban annabi ta ce gashi wannan ɗan uwana ne ya yi alkawari zai rike mun yaron da amana sai manzo Allah ya ce to a je a jefe ta to nan ma aka je aka jefe ta wajen jifan nata jinin ta ya fallasa a jikin wasu daga cikin sahabbai da suka dawo bayan sun gama jefe ta sai wanda jinin ya fallasa a jikinsa ya kalli jinin yake yin tsaki yana nuna kamar jinin mutuniyar banza ya taɓa shi sai annabi ya ce kai kake gaya mata haka wannan matar da kake gani yanzu ba ita ba sai ta shigar da mutum saba'in aljanna a 'yan madina ita kan automatic ticket allah ya bata saboda wannan bajintar da ta yi 'yan aljanna ce kuma a sanadiyarta ta yanzu za a ba ta kujera ta mutum saba'in ta zaɓi wanda take so yan al'in madina ba fa yan kano ba ba fa yan abuja ba yan madina kuma yan madina ba wai ne yanzu ba ma fa na wancan lokacin mutum saba'in za ta kai aljanna wannan yake nuna maka irin bajintar da ta yi da imanin da take da shi da kuma shi mutum dan ya yi aikin saƙo ba shi yake nuna kenan ba shi ba Allah ba wani saɓan in ka yi shi ka tuba sanadiyarsa sai ka samu daraja ko sanadiyar tuban da kai sai ka samu darajar da da da baka yi saban ba ma baka da ita kuma wanda bai yi saɓan ba ma yanzu bai kai ka daraja ba ya danganta da kyan tuban da mutum ya yi to amma dai duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya aikata laifi daga cikin ku sai Allah ya rufa masa asiri kai ya tona wa kansa asiri ya je ya ta istighfari tsakaninsa da Allah inda Allah yana so ya tona ka zai tona ka yahudawa yadda allah ya mu'amalance su ba irin mu bane su idan suka yi laifi wayar gari suke kawai an buga wa mutum stam a goshinsa da sunan laifinsa da komai kuma bai isa ya goge ba kuma in je kalli madubi shi ba zai gani ba amma kai kana ganin sa zaka gani ya sha giya giya saboda fallasa da Allah yake musu in kisan kai suka yi shi wanda ya kisan kan ubangiji zai sa a buga masa tambari na yayi kisan kai a rubuta masa a goshinsa kuma da zai je kalli miro ba zai gani ba amma duk wanda ya gan shi zai gani jiya ya yi kisan kai a unguwa kaza ne ya kashe haka Allah ya mu'amalance su da zafi saboda suna da taurin kai an bi su ta lallama sun ki sai aka ɗauki hanyar tsaurarawa a kansu to amma mu Allah maɗaukin sarki yana suturta mu yana rarrashin mu yana jin kanmu alfarmar shari'ar da Allah ya aiko mana da ita da kuma annabin da Allah ya aiko mana da shi don ya zamo rahama gare mu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikum assalam yace malam menene hukuncin saka alqur'ani a cikin waya kuma a shiga bayan a bayi da shi shin za a iya sakawa a shiga bayi da shi yana nufin saka ƙur'ani a cikin memory ko na waya kuma sannan a shiga ban ɗaki da wayar ba wai a shiga da ita ƙur'anin yana yi ba abin da na fahimta kenan a wayar ka dai akwai ƙur'ani complete ko ba complete ba a memory wanda wani lokaci kana iya kunnawa don ka ji to ita wannan wayar da ka sa ƙur'ani a memory ɗinta za ka iya shiga da ita ban ɗaki in na fahimta wannan shine tambayar to yin haka ba laifi bane ba domin idan ka duba mahaddatan qur'ani aikin da qur'ani a zukatansu ko ba haka ba to amma kuma suna shiga ban daki in za su shiga ban daki suna cire zuciyar ne su ajiye abin da ba za a yadda ba kuma musulunci bai yadda ba shine ba zai yi ka shiga ban daki kana tilawa qur'ani ba ba a yi ba zai yi ka shiga ban daki da wayar ka kuma ka kunna karatun qur'ani a cikin ban dakin yana yi wannan ba a yi amma ƙur'anin da ke cikin memori ɗin waya ai kamar ƙur'anin da ke cikin zuciya ne ta wanda ya haddace ko to da haka wannan babu laifi ba laifi mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi ya ce Allah ya kara malin lafiya amin Allah ya kare mu baki daya ya ce tambaya ta ita ce malam salatul haja da ake yi sujjada nawa ake yi a cikinta Allah ya mai da malam gida lafiya salatul haja malamai sun yi saɓani gwargwadon ruwayoyin da suka zo game da ita akwai wanda suka ce raka'a biyu ce akwai wanda suka ce raka'a hudu ce akwai wanda suka ce raka'a goma sha biyu ce amma jumhurin malamai sun tafi akan cewa raka'a biyu ce to sannan ba ta da bambanci da kowace sallah duk raka'a ruku'u ɗaya ne a cikinta sujjada nawa biyu ba ta da bambanci da kowace sallah kuma babu wata keɓantacciyar sura da aka ce a karanta a cikin ta. wannan bisa ga ra'ayin jumhurin malamai wanda suke ganin a iya yi amma akwai malaman da suke ganin hadisan salatul haja ma ba su inganta ba don haka babu wata sallah sunanta salatul haja domin an samu iddirabat addu'ar da aka ce ana karantawa a sallar ta zo da mabambantan lafuzza to sannan adadin raka'o'in wasu sun ce biyu wasu sun ce hudu wasu sun ce sha biyu kuma duk da haka a cikin sanadin hadisan akwai rauni to shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce a kyale wannan sallar saboda raunin hadisanta bisa ga dalilai na ilimin hadisi da suka tabbatar da haka shi dai mutum in yana da bukata kawai ya roƙi Allah akwai ladubban addu'a akwai yadda ake so mutum ya kasance idan zai yi addu'a kalmomin da zai yi amfani da su abubuwan da zai fara roƙa kafin ya kai ga buƙatar tasa duk waɗannan su ne abubuwan da ya kamata mu sani kuma mu kiyaye sannan akwai lokutan da aka fi sa rai in an yi addu'a a cikin su Allah yana karɓa kamar cikin sujada in a sallah ne ba sai sujada karshe ba kowace sujada Allah yana amsa addu'a a sujada kamar ƙarshen tahiya in ka gama tahiya kan ka ce assalamu alaikum sawa'an tahiyar tsakiya ko tahiyar eh, ƙarshe ƙarshen dai tahiya nan ma wajen karɓar addu'a ce kamar ƙarshen dare kamar lokacin da ake ruwan sama kamar lokacin da kake halin tafiya ko akan hanya ko ka je inda za ka je amma dai kana matafiyi baka dawo gida ba to duk wannan lokuta ne na karɓar addu'a akwai wasu su ma masu yawa bayan wannan to idan mutum ya kiyaye wannan insha Allah ana sa rai Allah maɗaukin sarki zai amsa addu'arsa ba sai yayi wata sallah keɓantacciya ba saboda abin da aka samu na rauni cikin hadisai kamar yadda muka faɗa mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya gafarta malam ina da tambaya akan karatun kwana biyu da suka wuce ya ce a kan halittar sammai malam ya ce allah ya halicci sammai bakwai to malam yanzu a sama da mu akwai wata eh a sama da mu akwai wata sama da sannan sai ce kuma akwai wata ƙasa da wasu halitta ina nufin ina jin yana so ya ce akwai wata sama ne da wasu halittar a cikinta eh haka ne akwai sammai guda bakwai kuma kowace sama akwai halittar da aka yi a ciki aka aje su da yawa daga cikin annabawa ba manzala ya ce ya gansu a sama a sama ta ɗaya ya ga annabi adamu a sama ta biyu ya ga annabi isa da annabi yahaya a sama ta uku annabi wani a sama ta hudu annabi idris a sama ta biyar haka har aka je sidratul muntaha manzo Allah biya faɗa annabawan da ya gani da haka akwai halittu a sama wanda Allah ya ajiye su to sannan ita sama tana da bambancin halitta da ƙasa shi yasa malamai suka ce sau da dama a ƙur'ani idan Allah zai magana halittar sama yakan kawo saman da lafazin jam'i amma ita kasa sai kawo ta da lafazin mufrad Allahu allazi khalaqa as-samawati sai ce wal arda Allah da ya halicci sammai sai ce da ƙasa baya cewa ƙasai sai ce da ƙasa ita ƙasa sai kawo ta singular amma sama sai kawo su plural to sai malamai suka ce hikimar haka saboda ita sama kowace daban-daban take halittar da aka yi mata daban da ta uwarta sinadarin halittar kuma daban da na uwarta sama ta farko abin aka halitta ta da shi daban sama ta biyu abin aka halicce ta da shi daban ta uku ta hudu har ka je ta bakwai to amma ita kuma ƙasa ba haka take ba ita ƙasa duk sinadarin halittar ta ɗaya ne shine dai wannan ƙasar da muke takawa duk sunansu ƙasa ko da akwai bambancin launi wata jar ƙasa ce wata eh, rairayi ce wata baƙar ƙasa ce wata farar ƙasa ce wata mai danko ce amma dai duk sunansu ne ƙasa haka wasu malamai suka ce duk da akan halittar ƙasa malamai suna da tattaunawa ta ilimi wajen kasantuwar ta bakwai ita ma domin ita ma kasan bakwai ce yadda sama take bakwai kasa ma bakwai ce domin aya suratul talaki Allah ya ce Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna Allah da ya halicci sammai bakwai kasa ma kamar haka kwatankwacin sama suka ce kwatankwaci ta fuskar adadi amma ba ta fuskar kama ba ita sama tana da bambancin halitta da ƙasa saboda ita kamanninta daban-daban wannan saman ta gwal ce waccan samar ta daimon ce waccan samar ta kaza ce haka Allah ya bambanta halittarsu to amma ita ƙasa Allah maɗaukin sarki ya yi ta da sinadari guda shi ne ƙasa to shin ita ma ƙasar wata ce kan wata har bakwai kamar yadda sama take wata kan wata wa na fawqakum sab'an shidada wa ja'alna fawqakum sab'a qara'iq wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin Allah yace sama wata kan wata ce kuma a bambance suke da juna ba a manna ba to sai wasu malamai suka ce ita ma kasar haka ce yanzu wannan kasar ta mu da za ka nutso a cikinta za ka je ka tarar da wata duniya wata kasar daban haka haka har sai ka je sama bakwai kasa bakwai kuma akwai hadisai da suka nuna haka waɗansu malaman suka ce ko da akwai hakan amma ba shi Allah yake nufi ba suka ce sabin continents da ake da su na duniya su ne kasa bakwai da Allah yake nufi yanki yanki na duniya guda bakwai da Allah ya kasa wasu suka ce ba haka ake nufi ba abin da ake nufi shine nau'ukan kasa jar kasa bakar kasa kasa mai rairayi kasa mai danko kasa mai kanwa-kanwa da sauransu ala ayyati hal ubangiji dai ya ce kasa ba bakwai ce sama ma bakwai ce to sannan sai yake cewa Allah ya gafarta malam a karatun a karatunmu na shekarun baya kamar shekara goma ko sha ɗaya a area 11 masallacin fcda ka yi magana a kan lokaci musamman lokacin da aka yi za a rinka tashi da fara karatu saboda mu masu bin social media bayan wucewar eh, awa ɗaya ko yanzu an samu ci gaba na'ura takan wuce awa daya ma'ana karatun social media da ake ɗauka ake sa wanda wasu ke bi galibi ana sa iya awa daya ne to idan ya wuce awa daya sai su datse to ya ce su kuma bayan azumi sukan bibiya duk da yanzu akan iya sa sama da na awa daya bayan azumi sukan bibiya ko ta hanyar social media ko ta gidajen rediyo ya ce hatta suna tv in za su sa ko sauran kafafen yada labarai iya na awa ɗaya suke sa wani lokaci sai kaga ana cikin karatu awa ɗayan ta cika haka sai su datse to kamar dai in na fahimta shi dan uwan yana tunatar da mu ne akan tsayawa daidai awa ɗaya to abin da yake faruwa shine su waɗannan tambayoyin galibi ba a haɗa su da karatu ware su ake yi to shi karatun shi ne ake bukatar ya zama na awa ɗaya cif amma tambayoyi ware su ake daban ba sa daga cikin awa ɗaya shi yasa wani lokaci za ka ga sai mun gifta awa ɗaya da kwata idan mun amsa tambayoyi ya kai rabin awa ko kwata to sai mun yi karatun da za mu ɗan yi kwabarin wannan awa ɗayan ko ya zama gab da awa ɗayan saboda su masu sawa a social media ɗin su samu awa ɗayan tasu cikakkiya ko masu sawa a gidan talabijin ko rediyo su samu awa ɗaya su cikakkiya amma dai a bisa ga al'ada tambayoyi ba sa daga cikin awa ɗayan karatu to in ka ga mun zarta awa ɗaya saboda mun yi tambayoyi masu yawa ne allah maɗaukin sarki ya samu dace kuma ya nuna da ɗaɗɗan ɗalibi ne wanda muke tare da juna domin yana faɗar tun abin da ya faru shekara goma sha ɗaya baya shekara goma sha ɗaya baya na yi tafsiri a masallacin da 11 fcda na jin daga 2011 ne zuwa 2014 Su da aka zuwa wannan lokaci irin wannan tsarin shine abin da ya gudana tambayoyinku suna da yawa yau amma iya waɗannan na tsakuro na amsa saboda kada su ci mana lokaci sosai yanzu gashi sun ci kusan rabin awa ko da yake mun samu tsaiko na ɗaukewar hasken wutar lantarki wanda bai je amsan tambayar sa ba insha Allah gobe za mu karasa sauran tambayoyi idan ba a manta ba a jiya mun tike da ƙarshen ayata. ta hamsin da bakwai ko? arba'in da bakwai hmm. aya ta arba'in da takwas hmm. fadin Allah maɗaukakin sarki wattaku yawman turjar uh, yattaku yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha shafa'a da haka yau insha Allah za mu tashi farkon aya ta arba'in da takwas kenan fadin Allah maɗaukakin sarki wa idh kun min ali fir'auna yasumunakum su'al azab kuma wannan shine darasin mu na goma sha hudu a cikin sura me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء ربكم عظيم manta ba تابع jiya mun faɗi ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya wa banu Isra'ilawa wacce yake tunatar da su ita kuma yake jan hankalin su zuwa ga su masa godiya godiyar ita ce bauta kuma ni'imar Allah sai faɗe ta a dunkule bai yi fashin bakinta ba bai faɗe ta dalla-dalla filla-filla ba kawai ya ce ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin ku tuna ni'imomi na da ne gare ku kuma ku sani na fifita ku akan sauran halittu to kila mai tambaya zai ce wacce ce ni'ima duk da mun faɗi maganganun malamai da abubuwan da suka yi na hadi na kalatowa daga ayoyin alkur'ani ire-iren ni'imomin to amma galibin abin da malaman tafsiri suke faɗa ni'ima ce wacce take nuna an musu wata baiwa da ita malamai suka fassara to amma a lokaci guda akwai ni'ima kuma ta a yaye maka matsala domin ni'ima iri biyu ce ko a biya maka bukata ni'ima ce ko a yaye maka matsala ita ma ni'ima ce to Allah subhanahu wataala yana so ya nuna mana duka biyun ya yi musu ya biya musu bukata kuma ya tseratar da su daga wasu matsaloli na rayuwa to da haka ubangiji yanzu zai ɗauki salo na yin bayani daki-daki game da ni'imomin irin abin da ake kira da alfaslu tafsilu ba'da al-ijmal ma'ana yin abu daki-daki bayan kuma an dunkule shi ko abin da suke kira da laffu wan nashar dunkulewa tare kuma da bajewa da haka ubangiji ya ce wa idh najjaynakum min ali fir'auna ku tuna yayin da muka tsiratar da ku daga jama'ar fir'auna wannan yana daga cikin ni'imar da ya musu amma ni'ima ce da ma'anar ya yi musu matsala tseratar da su daga wani kalubale da suka fuskanta a rayuwa to sannan malamai suka ce wannan ni'imar iyayensu aka yi wa ba su ba domin kar mu manta banu isra'ilan da qur'ani yake magana fa a kansu ko da su waɗanda suka yi zamani da annabi ne amma wannan abin da ake faɗar an yi musu ba su aka yi ba kakanninsu aka yi wanda suka yi zamani da annabi musa bisa ga ka'idar da muka sha faɗa idan aka yi wa uba abu kamar ɗansa aka yi wa kamar yadda in aka yi wa ɗanka abu kamar kai aka yi wa wanda ya yi wa ɗanka abu zai iya cewa kai ya yi wa kuma ya tuhumce ka da cewa baka gode masa ba in baka yi godiyar ba ko ya goranta maka hakanan wanda ya yi wa babanka abu zai iya cewa kai ya yi wa kuma in baka yi godiya ba zai iya maka gori to da ubangiji subhanahu wataala a nan yana gaya musu ni'imomin da ya wa kakanninsu ne kuma yana goranta musu gori irin na su yi zuciya su gode wa Allah su yi masa da'a wannan shine a matsayin tukuici da godiya ta wannan ni'ima da ya musu da haka Allah ce ku tuna yayin da muka tseratar da ku min ali fir'auna daga iyalan fir'auna lafazin ali fir'auna al larabcin qur'ani ya kawo shi da alifin guda biyu tare da madda amma asalin larabci da kalmar alu da kalmar ahalu duk ɗaya ne idan aka ce ahlu fir'auna in a wajen ƙur'ani ne an yi daidai amma a ƙur'ani ne sai dai a ce alu fir'auna saboda larabawa sukan canja ha'un su mai da ita alifun asalin kalmar alu ahalu ne to amma sai aka canja ha'un ɗan ahalu sai ta koma alhamza ta ga zai zama a'alu alhamza guda biyu to sai aka ɗauki guda ɗaya da sai aka yi mata madda aka yi mata tashili a madadin a'alu sai ta zama alu to amma da alu da ahalu duk ma'anar ɗaya ne da haka Allah ya ce ku tuna yayin da muka tseratar da ku daga jama'ar fir'auna shi fir'aunan da kuma 'yan kabinet ɗinsa waɗanda suke taimaka masa wajen gudanar da mulki wanda abubuwan duk da ya faru ba shi kaɗai ba ya yi ko da shi ne mai zartar wato amma akwai shawararsu akwai shawarar irin su hamana akwai shawarar irin su ƙaruna kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'i lalle da fir'auna da wazirin sa hamana da sauran yan kabinet ɗinsu ba su kyauta ba sun kasance masu kuskure ma'ana dukkanin waɗannan abubuwa da fir'auna ya gudanar a mulkin sa da sa hannunsu da shawararsu da kuma goyon bayansu to da Allah ya ce ku tuna yayin da muka tseratar da ku daga ali fir'auna yasumunakum su al'azab suna ɗanɗana muku mummunan azaba yuzabbihuna abna'akum suna kashe 'ya'yanku maza ta hanyar yanka su wa nisa nisa'akum suna barin 'ya'yanku mata su rayu ta hanyar ƙyale su ba tare da sun yanka ba kamar yadda suke yanka maza wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim lallai a cikin haka akwai jarrabawa mai girma daga wajen ubangijinku da ya muku to abin da ya faru shine shi fir'auna kamar yadda malaman tafsiri da tarihi suka faɗa wata rana ya kwanta ya yi bacci a baccin sai ya mafarki sai ya ga wata wuta ta taso daga baitul maqdis inda masallacin kudus yake wutas da ta taho ta taho sai ta zo ƙasar misira da ta zo ƙasar misira sai ta cinye dukkanin gidajen da ke ƙasar misira amma ba ta taɓa gidajen banu isra'ilawa ba ma'ana yahudawa ba ta taɓa su ba domin kun sani a tarihi geographically dama misra da palestine suna da boda suna da boda sun yi iyaka to sannan a tarihi yahudawa na Palestine eh, na, na, Isra'il na Palestine kenan tunda lokacin babu ƙasar Isra'il na Palestine sun tashi daga Palestine sun je misra sun zauna shi yasa za ka ga sau da dama a tarihi da ƙur'ani yake bayarwa a kisar fir'auna za ka ji maganar yahudawa kuma a ƙasar misra wanda asalin tarihin zuwan yahudawa ƙasar misra shine kawo annabi yusuf da aka yi aka sayar da shi shi annabi yusuf ba yahude ne abin nufi yana cikin banu isra'ilawa ɗan annabi yaƙubu ne su ne suka haifi yahudawa to kuma mun sani a tarihi yadda 'yan uwansa suka ɗauke shi don su je su ɓatar da shi saboda sun gane babansa yana son sa a ƙarshe suka je suka jefa shi a rijiya a ƙarshe waɗansu fatake suka zo suka tsince shi daga rijiyar da suka tsince shi sai suka kai shi ƙasar misira sai suka sai da shi a can a matsayin bawa sarkin misira na wannan lokacin shi ya siye shi kuma ya aje shi a gidansa a ƙarshe abin da ya faru ya faru matar sarki ta neme shi da alfasha bai ba a ƙarshe ta yi masa shari aka kulle shi daga baya aka fito da shi ita da kanta ta zo ta ƙaryata kanta ta ce sharri ta yi masa sarki ya ji daɗi ya sanya shi cikin na hannun dama har yi masa mukamin minista to daga bayan yusuf sai tura aka je aka ɗauko babansa da babarsa da 'yan uwansa gaba ɗaya daga falastinu sai aka dawo da su misra wannan shine asalin tarihin zuwan yahudawa misra wannan ya faru tun kan haifi annabi musa da shekaru ɗaruruwa wannan yasa suka ci gaba da hayayyafa a ƙasar misra wanda a nan ne har aka haifi annabi musa kuma mulki yana ta juyawa daga wannan sarki zuwa wannan sarki har aka zo zamanin fir'aunan da ya zamani da annabi musa wannan shine asalin tarihin zuwan banu isra'ila zuwa ƙasar misra to wannan zuwan da banu isra'ilawa suka yi ƙasar misra kuma suka samu kafuwa har ɗaya daga cikinsu ya zama mai mulki to ya haifar da gaba tsakaninsu da asalin ƙabilar ƙasar misra ita ce ƙibɗawa ba a ga maciji wannan yasa fir'auna baya son bani isra'ilawa suna tayar masa da hankali saboda shi ba kibbe ne su ne ɗan asalin ƙasa su kuma waɗannan baƙi ne cin arziki suka zo kuma Allah ya musu arziki a ƙasar har ɗaya daga cikin 'ya'yansu ma ya zama cikin 'yan kabinan na gwamnati to da haka wannan sa fir'auna wata rana sai ya mafarki wata wuta ta taso daga falastinu ta shigo misira kuma ta zo ta cinye dukkanin gidaje na ƙasar misira. na ƙibɗawa amma ba ta taɓa gidajen banu isra'ilawa ba to da ya tashi daga bacci sai mafarkin ya tsorata shi to shine sai ya taro malamansa matsafa irin malaman fadaɗin nan masu yi wa sarakunan gargajiya tsaki da duba sai ce ga mafarkin da na yi ku fassara mu sai suka ce ai mafarkin yana nuna daga wancan gari daga waɗancan ƙabilu za a samu wani yaro da zai zo ya zama sanadiyar ƙarewar ka. wannan yaro shine annabi Musa to tun daga nan ne sai Fir'auna ya ci alwashi ya zauna da 'yan kabinet ɗinsa aka yi mitin aka zartar daga yanzu duk ɗa namijin da aka haifa na waɗannan mutanen a yanka shi amma ɗaya matan a kyale su tunda mafarkin ya nuna wanda zai zo ya kwaci mulkin namiji ne to abin ya kare akan maza to wannan shine asalin tarihin da wasu malamai suka ce shine sanadin da ya yasa fir'auna yake yanka 'ya'yan bani isra'ilawa an gane ko a wani kaulin kuma wasu malaman suka ce ba haka bane ba kawai dai bokayensa ne suka nuba masa ba tare da yayi wani mafarki ba kan cewa waɗannan mutanen fa watan wata rana za su zo su kwaci mulkin ka to da haka shikenan nan ma sai ya zartar da cewa to a rinka yanka su maza ana barin su mata to wannan ba karamin tashin hankali bane ne bani isra'ila sun sha wahala a hannun fir'auna sakamakon wannan azabar da ya taimusu musu na yana yanka musu ƴaƴa maza suna ji suna gani shi yasa Allah madaukakin sarki yake fada inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al-warithin wa ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان wa da humamin ma kanu yahzarun Allah ce inna fir'auna lallai fir'auna ala fil ardi ya sha giyan mulkin da tafi karfin sa domin yayi da'awar shi Allah ne yayi to sannan sai wata siyasa wanda shi ya fara kawo wannan siyasar masu mulki daga wajen su suka koya shine divide and rule farrik tasud ka raba kan mutane ka haɗa su faɗa don ka ci gaba da mulki za ku ga da yawan shugabannin da suke son ta sai sun haifar da faɗa su shagaltar da mutane da insecurity don su ci gaba da mulki to fir'auna ya fara wannan yayi kokarin ya haifar da fada tsakanin kibdawa da banu isra'ilawa ya zama ba a ga maciji da ka zaman su lafiya suke yi shine ubangiji ya ce wa ja'ala ahlaha shi'a ya sa mutanen kasarsa suka koma fadan kabilanci da kansa da saninsa yastabi'u ta'ifatan minhu kuma ya koma yana goyon bayan wasu yana danna wasu yuzabbihu abna'ahum waɗanda yake dannewar sai ya ɗau siyasar yanka ƴaƴayensu maza wa yastahayi nisa'ahum amma yana kyale ƴaƴansu maza su ci gaba da rayuwa ubangiji madaukakin sarki yace wa nuridu anna munna alal ladina stud'ifu fil ardi kuma mu duk da haka mun yi shirin waɗanda yake cutar sai sun kwaci ƙasar da haka duk da yayi wannan dabara duk da yayi wannan makircin duk da yana ta kashe ƴaƴansu maza amma abin da yake gudun Allah yace mu kuma mun ce sai ya faru kuma abin da Allah ya zai faru sai ya faru zakarin da Allah ya nufa da cara ko ana muzuru ana shaho sai ya yi fir'auna annabi musa ne baya so a haifa amma da Allah ya tashi nuna masa bai isa ba sai ya kawo musan gidansa shi ya raine shi duk ya adadin jariran da fir'auna ya kashe yana neman annabi musa Allah kaɗai ya san adadinsu amma Allah da yake shi shi ne duk ya gama yanke yanken yaran mutanen shi wanda ake neman sai Allah ya kawo masa kayan sai ya ce rike ka reme shi da kanka da daka Allah subhanahu wataala ya ce mu muka yi wannan wa naj'aluhum a'imma mun yi nufin sai mun nada su sun zama sarakuna a ƙasar Misar ko auna yana so ko baya so wa naj'aluhum alwarithin mun nufin mu mai da su su za su gaje ƙasar da daga ubangiji subhanahu wata'ala yake tunawa jikokin waɗannan mutane da abin ya faru da su cewa ga fa ƙalubalen da iyayenku suka fuskanta a rayuwa ga irin kalubalen da suka gamu da shi mu kuma ga irin gatan da muka yi musu wanda wannan sanadiyar gatan ne har aka same ku domin da Allah ya kyale fir'auna ya gama yanka su du to da ku din yau ba a same ku ba wannan yana daga cikin ni'imar da Allah ya yi musu wanda ya dunkule ya ce uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum to sannan kalmar cewa an jakum ko najjainakum min ali fir'auna mun tsiratar da ku daga iyalan fir'auna a ana Allah bai faɗi yadda tsiratarwar ta kasance ba tsiratarwar shine hanyar da Allah ya bi ya kashe fir'auna a ƙarshe wanda wannan ya faru ne ta hanyar ya shi a ruwa da aka yi shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin ayoyin suratul shu'ara falamma tara aljam'ani qala ashabu musa inna lamudrakun yayin da fir'auna da mutanensa suka fito annabi Musa ma da mutanensa suka fito shi Musa yana kokarin ya gudu shi kuma Fir'auna yana kokarin ya bi Musa da mutanensa ya ke su to aka yi rashin sa'a hanyar da annabi Musa ya biyo hanyar teku ce da haka da annabi Musa ya tafi ya tafi kawai sai hanya ta kulle ga teku a gabansu kuma babu jirgin ruwa shi kuma Fir'auna ya taho da nasa mutanen dole za a haɗu to shine mutanen annabi Musa sun tsorata domin sun hango fir'auna da mutanensa ga sunan suna tahowa sai suka ce da musa yau kashinmu ya bushe mutumin ya cin mana to shi kuma annabi musa bai biyo hanyar ba sai da wahayin allah allah ne ce masa wannan hanyar za ka bi tare da kuma ya san hanyar a gabanta akwai teku to shi kuma annabi musa ba da yadda zai annabi ne abin da aka ce shi zai yi bai tsaya cewa allah ai hanyar da teku ba ba mu da jirgin ruwa kaza kaza kawai sai ya bi to shine lokacin da mutanen annabi Musa suka fara tsorata suka ce inna la na yau fa za a cin mana kala kalla sai annabi Musa ya ce ku daina wannan tunanin inna ma iya rabbi sayahdi hmm. ubangiji na yana tare da ni shi ya ce in biyo wannan hanyar kuma ba zai ce in biyo hanyar ba alhalin bai mun wani tanadi ba ba zai ce in biyo hanyar ba kuma ya bari matsina ya cin mun domin Allah baya yaudara to ashe Allah so yake ya kafa wa fir'auna tarko wato abin akwai ban al'ajabi malamai suka ce fir'auna ya daɗe yana cikawa mutane baki da cewa ruwan ƙasar misira ikonsa ne alaysa li wa da fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa ne mulku Misir. fir'auna ya cikawa mutanensa baki ce ku mutanen Misira. ba ni ne sarkin ku na Misira ba suka ce kai ne ranka ya daɗe wa hadhihi al-anharu tajri min tahti wannan ruwan na Misira ba da iko na yake kaɗawa ba suka ce haka ne ranka ya daɗe to Allah yana so ya karyata shi idan shi yake kontrolin ɗin ruwa yanzu ruwa ba zai ci shi ba to amma Allah yana so ya ƙaryata wannan da awar da ya na cewa shi yake gudanar da ruwa yanzu za a dulmiya shi a ruwan mu gani zai ce ruwa tsaya in dai da gaske shi yake umarni ruwa ya tafi ko ya tsaya to zai ba ruwa umarni to shine wannan hikimar da ta sa Allah ya ce annabi Musa ya biyo hanyar ruwa to da ka Allah subhanahu wataala ya ce wa azlafna famman akhari ba mu ce ruwa ma ya sandare Musa ya shiga ba sai muka bar Musa da mutanensa a gaɓar ruwa don wa'ancan su daɗa matsowa sai da suka matso suka matso suka matso to sannan Allah ce fa auhayna ila Musa sai nan take muka ce da annabi Musa anidrib bi asakal baha sandar da take hannunka da ruwan da ita sai annabi Musa ya daki ruwa fanfalaka fa kana kullu firkin kabudil azim ubangiji yace sai ruwa ya rabe biyu kowane curi sai ya zama kamar dutse tsakiyar kuma ya zama bushashiyar hanya to shine Allah madaukakin sarki ce da annabi Musa da su ku shiga ku wuce to Allah ya san tunda Fir'auna ya zo kusa da su in suka shiga kan su wuce su gama fita shi kuma ya shigo da sa. annabi Musa yana fita da shi da mutanensa a ƙarshe Fir'auna shi kuma zai zama a lokacin ya zo tsakiyar ruwa shine wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takafu darkan wala taksha فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى ubangiji yace muka yi wa annabi Musa wahayi tun cikin dare cewa ka fita da daddare da kai da mutanenka ku zai biyo ku to da haka kuma suka biyo da haka Allah subhanahu wataala yace fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan ka daki kogin da sandarka hanya za ta bushe kai da mutanenka ku shiga sai Allah yace fa tabahum fir'aun wa junuduhu sai ga fir'aun da mutanensa sun biyo baya musa yana gama fita su kuma sun riga sun shigo tsakiyar ruwa a wautar fir'auna kaga dai duk da yayi ƙarya ya ce shi yake kula da ruwa kuma shi ya san fa ƙarya yake to amma da yake kaddara Allah idan Allah ya rubuta maka kaddara baka isa ka guje mata ba ya kamata a ce fir'aun ya gane ruwan nan fa akwai haɗari Musa da ya shiga ruwan nan ya fita lafiya akwai abin da ya taka amma shi ya gane shi bai taki komai ba ya kamata ya shiga ruwa bai kamata ba to amma bahaushe ya ce wanda Allah ya yanka wa kazar wahala sai ya fige da aka da kawai saboda wautarsa sai ya fada ruwa shine Allah ya bar sai da ya shiga tsakiyar ruwan duk da shi da jama'arsa da kowa sun shiga tsakiyar ruwa ba yadda za a yi su fita ruwa fa ba wai rafi ba teku ba teku ya shiga tsakiyar ta sai Allah ya ce da ruwa koma ka haɗe kenan sai aka rikita wa da lissafi shine Allah madaukakin sarki ce wa agraqana ala fir'aun sai muka dilmiyar da fir'auna da shi da jama'arsa wa antum tanzuruna kuma an yi hakan iyayenku da kakanninku a gaban su akai ku wanda muke magana da ku ma'ana Allah yana magana da Yahudawan zamanin Annabi wa antum tanzurun ay wa aba'ukum yanzurun iyayenku lokacin da aka yi abin ba labari aka ba su ba su ganau ne ba jiyau ba a gaban gidansu muka yi wa fir'auna haka to abubuwa da yawa sun faru na izina ga Allah subhanahu ta'ala wanda mutum ya kamata ya ɗauki izina cikin yadda Allah ya tafi da fir'auna fir'auna mai mulki ne ya daɗe yana mulki malamai suka ce shi tenuwarsa a mulki shekara arba'in arba'in ce ba shekara hurhuɗu ba shekara arba'in ake canja tenuwa in zaɓe ne sai an yi shekara arba'in sai a yi zaɓe suka ce magana ma shi fir'auna aiki kawai yake yi baya magana baya speech sai shekara arba'in ta cika shi yasa sau bi magana sabi Allah ya hakaito a Qur'ani fa hashara fanada fa qala ana rabbukum a'la wannan magana ce mai zaman kanta magana ta biyu ma alimtu lakum min ilahin ghairi can ya ce shine ubangiji babu wani ubangiji sai shi sai da aka yi shekara arba'in ana bauta masa daga baya kuma sai ya zo ya ce to yau dukkanin iyayen gijin ma ni ne da farko ka shi ne babban ubangiji ana kuma al'ala ya yarda da wasu iyayen gijin a bauta wa wasu amma a hada da shi amma shi ne babba ya nada kansa sarautar alloli to daga baya kuma ya zo ya rusa kowa ya ce ba kowa ma sai ni ma alimtu lakum min ilahin gairi daga yau kar a sake bauta wa kowa sai ni ni ne kadai wahadi la sharika to abdullahi dan abba zai ce da waccan maganar da ya faɗa ta cewa shine babban allah amma ya yarda da kanana. da wannan da ya zo ya rusa sauran allolin ya tabbatar da kansa ya ce shi kaɗai ne yanzu ba kowa tazararsu shekara arba'in ce to shine Allah ya ce ba fa zahu Allah nakalal akhirati wa ula Allah ya ce da muka tashi kama shi sai muka haɗo masa da laifin shekara arba'in baya da na yanzu sai muka haɗa wannan shine ya ja masa abin da ya faru ya zagi Allah ya zagi annabi Musa ya ci zalin bayan Allah ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر كذا زاجن الله وهذه الأنهار تجري من تحتي دعوة الربوبية لي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين زاجن النبي موسى يكن النبي موسى يتي ولا ملاكنتتن ذاك هذا ندشي wanda ko magana bai iya ba in ina yake yi to duk waɗannan abubuwa da fir'auna ya yi da kuma wannan abin da ya so yana ta yanka 'ya'yan mutane shi ya ja masa haka abin da wannan yake nunawa duk zaluncin mai mulki ƙarshen tuka tuka tek kar ka ruɗu dan Allah ya baka mulki ta yi shekara hudu ce kamar kiftawar ido ce fir'auna ma ya gama ta shekara arba'in arba'in nawa ce a cikin hudu nawa ce a cikin arba'in goma amma yau duk ta zama tarihi babu ita da daka ubangiji subhanahu wataala ce mun tsiratar da ku daga iyalan fir'auna abin nufi shi fir'auna mun halakar da shi ko kuma muka sa kuka tsira iyayenku da kakanninku suka tsira wanda suka ci gaba da hayayyafa daga baya har aka zo aka same ku sannan kamar yadda na gaya mana nan kalmar ali fir'auna da Allah ya faɗa a nan na farko dai mun faɗi asalin yadda kalmar take ahalu ne aka mai da ita alu sai dai malamai sun ce idan aka canja ta daga ahalu ta koma alu to ba a faɗa wa sai manya an gane ko idan 'ya'yan ministoci ne sai a ce alu fulan 'ya'yan annabawa ne alu fulan 'ya'yan shugaban ƙasa ne alu fulan domin duk in ka bi qur'ani alu alu a wajen manyan mutane take zuwa amma idan ya ku bayi ne za a ce ahalu amma manya alu ina fata an gane to sannan cikin kalmar alu fir'auna anan banda matarsa domin kalmar alu wani lokaci ko ahalu matakka tana iya shiga wani lokaci kuma ya zama babu matakka a ciki a nan kan babu matar fir'auna domin ita matarsa Allah ya gaya mana ita cewa ya kirki ce balma sun samu saɓani da ita har ma shi ya sa a kashe ta saboda ita ta yi imani ita ba ta yi shi Allah ba ne ba wanda a wajen kashe ta ne da ya sa aka bankare ta aka kunna mata wuta ana gasa ta kamar yadda ake gasa akuya ko ake gasa tsire to da kanta ya kalli sama sai ta yi addu'a sai ta ce rabbi bin li ka baitan fil janna wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqawmi zalimin ya Allah ka gina min gida a wajenka a aljanna ka tsiratar da ni daga fir'auna da yan kanzaginsa ka tsiratar da ni daga azzalimai abdullahi dan abu zai ce a lokacin kona ta fa ake da wuta gasa ta ake da wuta amma sai aka ga tana dariya wanda kamata ya ga tana ihu tana kuka amma sai aka ga tana kallon sama tana dariya yace saboda da yi da yi wannan addu'ar take sai Allah ya sa mala'iku suka buɗe sama gaba ɗaya sai aka nuna mata aljanna kuma aka ce ga gidanki Allah ya karba addu'arki to wannan farin cikin da ta gani na aljanna da aka nuna mata da cewa ga gidanta sai ya mantar da ita jin zafin wutar da ake kona ta da haka a madadin aga tana kuka sai aka ga tana dariya domin idan tashin hankali ya tashin hankali ya kan mantar da kai wani abu sannan in farin ciki ma ya farin ciki ya kan mantar da kai ne wani abu yanzu ana wani shagali ana farin ciki sai ka wuni ka kwana baka ci abinci ba ka sani ba in ana cikin wani tashin hankali ma sai ka kwana ka wuni baka ci ba kuma baka sani ba kuma yunwa bata kama ka ba bata dame ka ba to da haka Allah subhanahu wataala sai ya nuna ita matar Fir'auna ba ta cikin iyalansa amma in ba haka ba asali duk inda aka ce iyalan wane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 qalat ya wailata a alidu wahaza ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib qalu ata'jabina min amri rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait da haka ahlal bait matar Ibrahim ake nufi da haka kaga kenan ahlu mata tana shiga kamar iyali ne da Hausa in ka ce iyali akwai mata a ciki balma ita ce tushen iyali to haka a kisar annabi Musa ubangiji ya ce wa hal taka hadithu musa idh A. naran faƙada li ahlihim kufu inni anasu nara ahlihi nan ana nufin matarsa to shi yasa ko bahaushe yake cewa wai neman magana an ce da gwauro ya iyali ashe kenan iyali sai mai mata mata ita ce iyalin abin da yasa na kawo mana wannan akwai waɗanda suke dagewa su ce in an ce ahalul baiti to babu matan annaba a ciki tabbas a wani lokaci mace tana iya zamowa wajen ahalul baiti amma asali ma shine mace ita ce mai tushen ahalin baiti ina fata an gane yanzu da yau za a daura maka aure ka tare da amaryar gobe in ka fito in za a gaisa da kai ya za ce ya iyali kila ko saduwa da ita ba kai ba amma tunda an daura aure yanzu ya iyali to wannan shine yake nuna maka ko a Hausa asalin iyali shine mata to da ka dai a nan ubangiji maɗaukakin sarki ya ce alu fir'auna amma ba matar fir'auna a ciki a nan ana nufin tun daga kan mataimakin mataimakinsa hamana da ƙaruna mai kuɗin daularsa da kuma sauran waɗanda suke waziransa masu aiki tare da shi shine Allah maɗaukakin sarki ce annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu saatu adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab wuta ce ake gasa su da ita tun daga wannan ranar safiya daga maraice kuma ranar da alkiyama za ta tashi Allah zai umarci mala'iku ya ce ku ja fir'auna da tawagarsa ku shigar da su mafi tsananin azaba a wata ayar Allah ce ya qadumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud shi fir'auna shi zai zama gaba a lokacin da za a sa shuta da shi da al'ummarsa shine a gaba fa awradahumun nar sai ya fara fadawa sai su biyo shi to kaga kalmar ali fir'auna su ake nufi da qaumahu ya qadumu qaumahu yawm al-qiyamati fa da an-nar hadisi ya tabbata na sahihi muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace jibril ya bani labari kun san jibril duk wani wata al'umma da aka halakar a duniya shine komanda na operation din shi yasa yahudawa suka ce ba za mu taba shiri da jibril ba kuma duk annabin da yake shiri da jibril mu ba za mu imani da shi ba shine Allah ya ce kul man kana aduwan jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika to a tarihi adawa da Allah ya halakar da su jibril ne ya jagoranci mala'iku wajen halakar da su samudawa kai hatta a yakin badar da tawagar mala'iku ta sauka don ta taya annabi jibril ne kwamanda to shine mala'ika jibril wata rana suna hira da manzo Allah sai yake bashi labarin yadda ya gudanar da operation din halakar da fir'auna sai ce da ka ganni lokacin da nake danna shi a cikin ruwa da ka yi mamaki ya ce saboda na san Allah mai yin yadda ya so ne mai gafara ne mai jin kai saboda fir'auna da ya ga zai nutse a ruwa ruwan ya fara cin sa a wuya sai ya kalmar shahada shine Allah ya ce hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi bihi banu isra'ila wa ana minal da ya zai wuce sai ce na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah da banu isra'ila suke bautawa ni ma na musulunta bayan duk ya zama cewa fa shine Allah ya gama yanka ƴaƴan mutane ya ce ba wani abun bauta ma in ba shi ba amma ya ga uwar bari to a ka'idar Allah in baka tuba ba sai lokacin mutuwa Allah baya karba walaysa tawbatu lil ladina yamaluna sayyi'ati hatta idha hadara da al-maut da inni tubtu al'an Allah ya ce babu damar tuba ga duk wanda bai tuba ba sai da mala'ikan mutuwa ya bayyana sannan kai istighfari ba ma karba to amma mala'ika jibril ya ce da manzan Allah saboda na san Allah ne rahama ne mai jin kai idan na bar fir'auna zai sha mutane basilla duk ya gama yanka 'ya'yan mutane a ƙarshe ya kalmar shahada kuma Allah ya yarda ya kyale shi ya ce to da na ga haka sai na ɗebo taɓan teku na danna a bakinsa ina ta ƙoƙarin in hana shi karya kalmar shahada shi yasa muna yara ana cewa wai lokacin da zai ce la ilaha illallah wai sai aka danna masa laka a baki sai ya ce laka a madadin la ilaha illallah. to da ya tabbatar da cewa ya faɗi kalmar shahada sa cikakkiya sai dai Allah bai karɓa ba domin Allah ya ce al'ana sai yanzu wa kada asaita qablu wa kunta minal al bayan da an yi ta godo da kai ka faɗa kaki kuma ka yi ta shuka tsiya sai yanzu kake ganin zaka faɗa to da ka Allah madaukakin sarki sai bai karɓa ba to da ka ubangiji madaukakin sarki ce ali fir'aun to sannan kalmar fir'aun ba fa sunansa bane na yanka sunan mulkinsa ne duk wata masarauta za ka samu akwai sunan sarauta duk mutumin da ya zama sarki sai a rinka gaya masa sunan shine title ɗin sarautar ne yanzu kaga mutanen da suke mulkin yaman su ake ce da su tubba duk sarkin yaman shine tubba jam'insu shine tababi'a shine allah ya ce wa qaumu tubba da qaumu tubba mutanen tubba tubba sarkin yaman ne a wannan lokacin to haka nan mutanen farisa sarkinsu sai a ce da shi ne kaisar mutanen sarkin sarkinsu sai a ce da shi kisra to haka mutanen misra sarkinsu sai a ce da shi fir'auna duk da mulkin misra ba nau'in mutane guda ba ne suka yi shi akwai mutane iri uku kamar yadda na faɗa akwai banu isra'ilawa a ciki sannan akwai kibdawa to shi yasa zaka ji sunayen sarakunan ƙasar misra da ƙur'ani ya kaito iri daban-daban ne a suratu yusuf wanda shi ma abu ne wanda ya faru a misra kuma masarautar misra ce ba za ka taɓa jin allah ya ce fir'auna ba saboda lokacin wanda suke mulkin misra ba fir'aunoni ba ne ba ɗayan biyu ne ko dai aziz ko malik wa kala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha da haka a lokacin sarkin misra ko a ce da shi aziz ko a ce da shi malik wa kala al maliku tuni bihi astakhlisu li nafsi amma a zamanin annabi musa wanda shi ma abin ya faru ne a ƙasar misra shi kuma ana maganar sarkin misra na lokacin ba za ka taba jin an ce azizu ko malik ba sai dai a ce fir'aun to sannan malamai suka ce fir'aunoni da suka yi mulki a ƙasar misra ba ɗaya ba ne suna da yawa amma wanda ya zamani da annabi musa shine mugu ne wanda yake ya fi ƙaurin suna da haka shi yasa idan aka faɗi fir'auna ma sai ka ɗauka kamar sunansa ne na yanka ba sunansa ne na yanka ba sunan mulkin kasan misra ne na lokacin shi sunansa ashama ibnul walid ashama ibnul walid shine sunansa na yanka amma sarautarsa shine fir'auna kamar sarki a kano sunansa sarki kamar sarki a maiduguri sunansa shehu kamar sarki a sarkwato sunansa shehu ina fata an gani kaga sunan sarautar ne ba wai sunan mutum ba ne to da shi ma fir'auna sunan sarauta sani ba wai sunansa bane na yanka kuma kamar yadda nace suna da yawa amma shi shi yafi kaurin suna ubangiji madaukakin sarki ya nuna cewa suna da yawa a cikin suratul fajri alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramazatil imad التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد سيتي وفرعون ذي الأوتاد سيتي الذين طغوا في bilad. inda a ce fir'auna ɗaya ne malamai suka ce da sai Allah ya ce wa fir'auna dhil watadil ladhi daga baladi amma sai ce wa fir'auna dhil autad allazina domin allazina ismul mausul ne kuma jam'i ne waɗanda ba wanda ba waɗanda kaga ya nuna suna da yawa to da haka Allah ya ce wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudhabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim kalmar bala'un ana nufin ibtila'un ikhtibaru jarrabawa to ita jarrabawa iri biyu ce akan ce jarrabawa ana nufin Allah ya maka wani alkhairi dan ya gaya ka gode masa akan ce jarrabawa ana nufin Allah ya jarabce ka da wani mummunan abu dan ya gaya zaka yi hakuri to da alkhairin da sharrin duk jarrabawa ce kowanne ana kiransa da suna bala ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وبلوناهم وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون da ka alkhairu bala wa sharru ma bala da ka Allah ya ce wa fi zalikum lalle cikin wannan abin da ya faru da ku na kashe ku maza da ake da kyale ƴaƴanku mata su rayu akwai babbar jarrabawa mai girma daga ubangijinku to sannan kalmar azim a wata kira'a wa fi zalikum bala'un min rabbikum azimun to idan ka karanta wa fi zalikum bala'un min rabbikum azimun sai zama azimun sifa ce ta bala'un ai wa fi zalikum bala'un azimun min rabbikum lalle cikin wannan abin da ya faru akwai babban bala'i daga ku da ya tunkaro ku amma kuma Allah ya tsiratar da ku amma a wata kira'ar azimin da yi wa azimin ɗan kasra to sai zama sifa ce ta rabbikum ai wa fi zalikum bala'un min rabbikum azimin cikin wannan akwai jarrabawa daga ubangijinku mai girma ko ko ya zama girman sifa ce na jarrabawar ko ya zama girman sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala duka biyun abubuwa ne masu girma ubangiji yana da girma sannan jarrabawa a yanka ɗanka a gabanka ba ƙaramar jarrabawa ba ce ba to sannan malamai sun yi maganganu da yawa dangane da da fir'auna yake yanka 'ya'yan mutane ya aka yi wa bai yanka wasu ba ya bar wasu na san wani ku zai yi tambaya annabi musa yana da ɗan uwa haruna cikinsu ɗaya uwarsu ɗaya ubansu ɗaya kuma ta tazarar haihuwarsu shekara ɗaya ce da shekara ɗaya annabi haruna ya girmi annabi musa to idan mun ce shi annabi musa allah ya tsiratar da shi saboda yana da wata hikima na wata ƙaddara da za ta faru da shi to shi kuma haruna fa ya aka ba a yanka shi ba to abin da ya faru shine lokacin da fir'auna yake ta yanka 'ya'ya maza na banu isra'ilawa to daman a garin misra a lokacin su banu isra'ila su ne 'yan cira ne duk yawancin ayyukan wahala su suke yi in faskare ne su suke yi ƙananan sana'o'i su suke kwasar kashi su suke yi aikin masinja su suke yi to da ake ta yanka 'ya'yansu sai zama yanzu tsofaffin da suke girma ƙarfinsu yana ƙarewa suna barin aiki yanzu ba su da magada idan da mutum yana gadi kaga in yana da ɗa in ya mutuwa zai gaje shi bansa in da yana wata karamar sana'a kare ko makamancin haka in ya mutuwa zai gaje shi ɗansa to yanzu an yanka ɗan namiji yanzu shi in ya mutu wannan sana'ar ba mai yi kuma sana'ar dole ana buƙatar ta a ƙasar to shine sai ɗan kabinet ɗin fir'auna suka gaya masa suka ce ranka ya daɗe idan ka ci gaba da yanka 'ya'yan mutanen nan maza to za a wayi gari ayyukan wahalar da suke mana yanzu za mu wayi gari ba mai dole mu dawo muna yi wa kanmu yanzu za mu dawo mu ne 'yan sarauta kuma mu ke faskare mu ne 'yan sarauta kuma a cikinmu ake samun masu gadi mu ne 'yan sarauta kuma mu ne muke kaza muke kaza to a nan sai aka fito da sabon policy sai aka ce to daga yanzu a rinka daga kafa shekara shekara idan wannan shekara an yanka 'ya'yan maza shekara mai zuwa a basu ba kawai idan an tausaya musu ba dan a samu bayi to wata hikima ta Allah galibi za ku ga tsakanin wa da ƙani akan kai shekara biyu to amma Allah dan ya escaping din ya tseratar da Haruna kuma ya kawo Musa sai sa shi Haruna sai aka haife shi a shekarar da ba a yanka yara Sai sa shi Allah bai faɗi yadda ya tseratar da shi ba tunda shi yanzu gwamnati ta yarda a kyale yaran da aka haifa wannan shekarar to shi Haruna sai aka haife shi a shekarar da aka shi bai game da matsala ba a shi kuma Musa sai zo a shekarar yankan da shi yasa Allah ya fi magana akan yadda ya tseratar da Musa dan shi ya zo a lokacin matsala to wannan shine wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim sai Allah ya ce ni وإذ فرقنا وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون الله يقول وإذ فرقنا بكم البحر واو إن واو معناه ga wata ni'imar kuma bayan waccan domin waccan ni'imar zamanta daban ita ce ta tsiratar da 'ya'yan da ake yankawa daga hannun fir'auna to ga wata ni'imar ta daban ita kuma ita ce ta tsiratar da iyayen wanda su kuma fir'auna ya dirkake su don ya halakar da su wanda su ma mun yi bayani a baya shine Allah ya ce wa iz farqana bikum al ku tuna yayin da muka sa teku ta tsage dan ku ku shiga ku wuce ba an jaina kun sai kuka shiga kuma muka tsiratar da ku amma wa agarkana ala fir'auna shi kuma fir'auna da ya shigo da mutanensa sai muka halakar da su wa antum tanzurun kuma haka ya faru ne a gaban idanku ba wai labari aka ba ku ba ana nufin a gaban idan iyayenku ba wai labari muka ba su ba da haka wannan ni'ima ce janu cewa Allah ya yi muku ita dan haka yana bin ku bashin godiya godiyar ka shine ku zo ku kadaita shi da bauta ku ba annabinsa ku yi abin da yake ku bar abin da baya so sai Allah ya ce ni وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون نعم ثم عفونا عنكم dare talatin Allah ya ce da annabi Musa je ka shirya dare talatin ka zo za mu ga magana da kai ma'ana Allah ya ba shi appointment na wata ɗaya to daga baya kuma sai wani abu ya faru sai Allah ya kara masa appointment ɗin kwana goma idan ka haɗa talatin da goma shine zai baka arba'in shine Allah maɗaukin sarki a ayat suratul arab ce wa wa'adna musa na laila wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih arba'ina laila kwana talatin muka fara ɗiban wa annabi musa ne ya shirya ya zo mu gana daga baya sai muka sake kara masa goma idan ka haɗa talatin da goma shi zai baka arba'in daidai waɗannan kwanaki arba'in malaman tafsiri suka ce watan dulka'ada ne gaba ɗayansa kwana talatin da ya cika sai aka ƙara wa annabi musa da goman farko ta zulhajji to in ka haɗa shi ne kwana arba'in daga nan ne goman zulhajji suka samo daraja wanda Manzala Allah ya ce in dai rana ta fito ne ta faɗi a duniya babu wunin da ya kai goman farkon zulhajji shine Allah ya kira su da ayyamin ma'alumat wa kurusman lahifi ayyamin ma'alumat to haka nan kuma ubangiji ya rantsuwa da su yace wal fajri wa layalin ashrin Allah ya rantsuwa da alfijir na ranar arfa kamar yadda wasu malamai suka faɗa wasu suka ce na ranar idin babbar sallah kuma yace wa layalin ashar da dare goman farko na zulhajji wanda manzo Allah yace babu wani lokaci da ake bautawa Allah a fi samun lada in dai da rana ne kamar waɗannan lokuta in birare ne goman ƙarshen ramadana sun fi kowane dare daraja amma in wuni ne to goman farko na zulhaji sun fi kowane wuni daraja to abin da ya faru shi ne shi ubangiji subhanahu ta'ala idan zaka je wajensa akwai shirin da kake yi kamar yadda sauran sarakunan duniya kowane sarki in zaka je wajensa dole sai ka san da ya ake zuwan masa wace shiga yake so me ake masa na tsaraba yaya tsarin shiga fadarsa yake wace iriyar gaisuwa ake wa sarki kowa in dai zaka shiga wajensa cikin sarakuna to in ma baka sani baka sani kana bukatar sai ka san irin waɗannan abubuwa to shi ma Allah yana da nasa tsarin shi Allah idan zaka zo ganawa da shi shi zai gaya maka ga abin da zaka kiyaye ga abin da zaka kiyaye sai ka zo malamai suka ce abin da ya faru shine Allah ya dora wa annabi Musa yayi azumi na kwana talatin kuma ka'ida a azumin kar yayi aswaki tun daga ranar farko har talatin din su cika domin duk wani sarki da zaka je wajensa zaka so ka je da turare irin wanda yake so dan ya ji kana kanshi to shi ma Allah akwai irin turaren da ya fi so shi turaren da Allah ya fi so shine warin bakin mai azumi shine manzo Allah yake la kaluku fa misaini atyabu inda Allah min rihil mis warin bakin mai azumi ya fi kanshin turaren almiski a wajen Allah to ne Allah ce da annabi Musa kai azumin kwana talatin, amma kar ka wanke baki ka zo min da doyin bakin naka na fi son sama da kanshin turaren almiski to annabi Musa ya yi azumi kwana 29 a ran 30 din sai ya manta bakinsa ya dame shi da wari sai ya samu itace ya aswaki yana yin aswakin sai Allah ya ce ai ka bata sirri haka yanzu babu ganawa kuma sai ka sake tara wannan warin bakin sannan ka zo sannan mu gane ya ɗan uwa dan an ce Allah yana son ɗoyin bakin mai azumi ba ba na nufin karka yi aswaki ba kai ba annabi Musa ba <laughs> a kai ka yi ka to amma bisa ga al'ada malamai suka ce shi ɗoyin bakin mai azumi ba rashin wanke baki bane yake kawo shi uwar hanji ce da ba ta samun abinci shine take konewa tururinta ne yake fitowa sai a ji idan mai azumi ya buɗe baki kamar bakinsa yana wari ko da yana asuwakin sai wannan abin ya faru to amma dai yin asuwakin yana rage wa abin mai zafi yana rage masa kaifi to da haka wannan shine abin da ya ja Allah ya ƙara wa annabi Musa da kwana goma shine Allah yake faɗa a nan wa idh wa'adna Musa laila to lokacin da annabi Musa ya tafi wannan ganawar da Allah sai ya bar dan uwansa Haruna a matsayin magajin gari ya kula masa da mutanensa shine Allah madaukakin sarki yace wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qawmi wa aslih wa la tattabi sabilal mufsidin da annabi Musa zai tafi sai ya ce da dan uwansa Haruna ka zama halifa na ka kula min da mutane na duk abin da yake na gyara na baka damar ayi amma duk abin da yake na barna kar ayi lokacin da annabi musa ko ya tafi sai abin da ya faru ya faru a ƙarshe mutanen sai suka daina bautar allah sai suka koma bautar ɗan maraki to amma saboda lokaci dole mu ja mu tsaya a nan idan allah ya kai mu gobe sai mu tashi daga kan wannan gaba sai mu ja abin da ya faru abin da muka faɗa ya zama daidai allah ya haɗa mu alada wanda muka kuskure allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi